الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أفضل الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتم من سوقة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي العاصمي a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da uku kuma za mu tashi babu bamani wa ma ya ta'allaku bi babin lamuni da abin da yake da alaƙa da lamuni Muna da cewa lamuni a nan daukan kaman ɗaukan kamar ka ce belin mutum yin belin wanda ake bin shi. ko dai ka dale shi idan bai baka ba zan baka ko kuma in lokaci bai biya ka ba zan kawo maka shi ko zan nemo maka inda yake wannan shi ake cewa lamuni sannan kawai mutum wannan ka zama garantin sakin ta yadda idan ba a same shi ba zai abun nan za a neme ka ko dai ya zama kafin a yi bashin ko bayan an yi bashin kafin a yi bashi shine asali a ce ba za a baka bashin ba sai ka kawo garanto wanda idan baka biya ba shi za a nema ko kuma in lokacin ya yi in ba a gaishe ba zai kawo maka shi wane ne kunna a wani ko kuma in lokacin ya yi zan nemo maka in gaya maka inda yi ne malamai suka ce abin da ake cewa baman shine iltizamu bainin la yasqutuhu amman huwa alayhi aw talabu man huwa alayhi liman huwa lahu shine mutum ya dora wa kansa wani bashi na wani amma kuma baya tsariya daga wani idan bai biya ka ba zan biya ka kare kenan bashi yana kan wancan din har yanzu sai in bai biya bane za a nemi idan bai biya ka ba a lokacin zan kawo maka shi idan bai biya ka ba a lokacin zan nemo maka inda to shi wannan lamunin ya kasu kashi uku akwai zamanin mal akwai zamanin ruwaji akwai zamanin fara wato zamanin mali da zamanin faraf da zamanin wajen akwai lamuni na dukiya cewa in bai biya ba za ka biya akwai kuma lamuni na kawo mutum idan bai biya ka ba zan nemo maka duk inda yake in kawo maka shi ko in kawo shi ko kuma akwai kuma neman inda yake zan gaya maka inda yake ko ya buya sai na nemo inda yake in gaya maka inda yake sai ka tura jami'an tsaro kenan su kamo shi to kowanne sunan mani sannan ana ce masa kafala ana ce masa hamala ana ce masa za'ama duk gaba ɗaya sunansa ne da larabci shi ne ana mala yake wa sun miya baminu bil hamidi kaza ka bi za'imi wal kafiri wa hawa min al ma'rufi falman uqtaba min aqlihi ajran bihi aw iwaqa wal hukmu za haythu istira man banin hatta min al madmuni amman qad bumin وباشتراك واستواء في العدد تضامن خفف فيه أنورا وسمي الضامن بالحميد أن أنبتي الضامن ميلامني بالحميد بحميد وتميتوكا حق وني يدورا وكا كذاك بالزعيم أكنا أنا أنبتون صدى الزعيم شماني ميلامني أجني والكفيل لكما كفيل شما mai lamu wato sunayensa guda guda hudu ke abbami alhamil azza'in alkafi wato wannan an faɗi wannan don a nun amma bayanin siga yadda ake kulla ainihin shi lamuni. ko dai mutum amfani da kalmar baman sai ke ana baminun ko baminun lahu illam yu'addi ni na lamun sai masa idan bai kawo ba in bai biya bashin da ake bin sa to ba wata ya amfani da wannan kalma ba ko cewa ya ana hamilun ko ana za'imun ko ana kafilun duk ma'anar sabina don lafazin da ya amfani da cikin wa'innan lafuzan to ya ba da ma'anan da da ake nema so da ka idan har ya jizinta wa kansa zai biya in wanda ake bin bashin bai zai biya ba shi kenan in bai biya ba sai biya ko ya lizimtawa kansa zai kawo shi ne ba min wajahi ko lizimtawa kansa zai nemo shi shi ne ba min tsara wato duka wannan don a sami aminci ne ga wanda ake ba bashi a darussan ba mu yi bayani akan jingina duk mutum ne za ka ba wa bashi sai kace ba za ka bashi ba sai ya kawo jingina kaga akwai karancin amincewa kana ga idan ba da jinginan ba bai zai biya ka ba to sai muka yi bayanin yadda ake jingina da kuma in rikici ya shiga mara za a warware yanzu wannan kuma ba jingina ba ne ba zan ba ka ba sai in wani ya tsaya maka sai ka kamin garanto ko kuma ajalin ya yi dole ka biya ni yanzu idan ba haka ba zan daure ka ko kuma ka kamin garanto shine mai lamunin kenan shi kenan sai wani zai tsaya maka sai ta kyale shi zuwa lokaci kaza zai kawo to kaga wannan duka haƙƙi ne naka akan wani amma baka amince da wancan ba sai wani ya shiga ya shiga tsakani sai da in an samu matsala shi wancan mutumin za a za a koma wannan shine abdaman kenan ko alkafala ko alhamala ko azza'ama yace wa hawa min al-ma'ruf fanman uktaba min aqlihi ajran bihi aw iwaba wa hawa shi lamuni min al ina daga cikin ayyuka ne na alkhairi don Allah ake yin su falman uktaba hani ya hukunta min akhlihi ajran bihi mutum ya karbi wani lada saboda ya lamunci wani an hana wannan aukiwa ba ko kuma canji ka lamunce ni lamunce ka wato shi lamuni yana daga cikin alma'aruf abubuwa na alheri duk abu ko na alheri don Allah ake yin sa ba a yi don a biya ka idan kawai mutum garanto aka bashi wani bashi ko aka bashi kaya ya yi kasuwanci to haramun ne ka karbi wani abu a ka. ko kuma ka je ka ɗauki beninsa a wurin 'yan sanda misali za a ɗaure shi sai ka ce a bashi zai je kawo wannan abu in bai zo ba ni zan kawo shi sai ka zama mai ɗaukar beni ko kuma kafin wannan ya kawo shaidu a tabbatar da cewa ana bin sa wannan haƙƙin ko shi wannan laifin a bani belinka sai a baka belinka to haramun ne ka karbi kuɗi wurin sa ka karbi ladan ɗaukar belinsa da kai duk yana daga cikin al-ma'ruf abubuwa na alheri wanda ba a karɓar lada a kan sannan kuma yana cikin babu shafa'a shine babin alfurma kai wa mutum alfurma ka yi amfani da alfurmanka a yi wa mutum wani abu kamar a bashi aiki ko a bashi wani kaya ko kuma wani wata harka ta kasuwanci da shi ko makamancin wani duka wayan nan ana yi ne fi sabilillahi ba a karɓar lada a kan wannan wannan saboda hadisin da ya inganta a cikin sunan na abi dawud manzala sama ya ce man shafa li akhihi bi shafa'atin فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا دون لا يوى دنقوانسا وتعلفما shi kuma dan uwan sai ya saka masa ya bashi wata kyauta da sababin alfurman da ya masa to ya zo wa kofa mai girma ya karbi kyautan to idan ya karba ya zo wa kofa mai girma daga cikin kofofin riba wato ya ci riba idan ka je ka ɗauki belin mutum sai dan baka dubu biyar ko dubu uku to riba ne idan ka tsaya mutum aka bashi bashi sai dauki dubu goma ya baka ko dubu biyu ko uku na ma riba ne idan ka je ka tsaya mutum ka ce wani da Allah ga wani bai da jari dan kasuwa ne yana irin harkan ku yana irin kasuwancin ku dole a dan dinga bashi bashi mana kaya ko na dubu ɗari ko ɗari biyu sai aka ce to ba damuwa in tun da ka tsaya masa to haramu ne in an baki ka zagaya ka kuma ka karbi wani abu wajen sa? wai ladan tsaya masa da kai wannan baya halatta yana daga cikin riba kamar yadda manzo Allah sallama wato ya faɗa shi sa ta kai duk wanda yayi kafala yayi lamuni aka baki wani abu ya karba to bai halatta ba wannan abun da ya karba ne saboda shafa'a ce kuma a wato furmani ya zo kofa mai girma daga cikin kofofin riba wannan min akabi ne ajiran da ya karbi lada wato wani abu kaga sabanin dillanci ko idan mutum dillanci ya maka ka yi wani abu ya halatta ka baki ladan dillancinsa saboda shi ma akwai wata wata ɗawainiya da yi wata ɗawainiya da yi a cikin a cikin harka amma kamar alfuma an baki-baki ko an masa wani abu to wannan baya halatta to auɗiwa ba ko kuma wato canji ne ni zan lamunce ka a can kai kuma ka lamunce ni a can zan lamunce ka wajen wani ya baka kaya da shar'in ni ma za ka lamunce ni wajen wani ya bani kaya to wannan bai halatta ba ba halatta domin ya zama ka karɓi kuɗi a abin da fi sabilillahi ake yi fi sabilillahi ake yi wato yana abubuwan shari'a ta haramta su ne saboda akwai ɓarna a cikin. yanzu kamar yadda ake sayan appointment yanzu idan za ka samu aiki in kana neman aiki sai ka ba wani kudi sai je siyo maka haramun ne saboda wannan kuma zai hana wani wanda ba da kudi ya samu kuma ya cancanci ya samu ko yana da haƙƙin shi ma shi ma a baki sai abun ya keɓanci iya waɗanda suke da hali kenan ko sun cancanta ko wasu cancanta ba a ba su aiki wanda ba da shi kuma ko ya cancanta ba za a ba shi aiki ba to kaga an cutar da shi kuma shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan da ke sa musulunci ya haramta karban wani abu a irin wannan so ko da lamunce ni ilamunce ka ne musulunci da yadda da shi ba ballantana kuma ka karbi wani abu a wajen shi wanda wato kai wa lamuni kai wa garanta ko ka masa wata alfurma ko shafa yace wani hukumu za haifu istiratu man bani hatta min al amman qad bani wal za hukuncin haka yake shi ma haramun ne haifu istiratu mambani yayin da wanda yake lamuni ne ya shirganta haddan ragewa minal mabmuni a rage bashi minal mabmuni daga wanda ake bin bashin minal mabmuni daga wanda ake bin bashin amma kabbamin daga kamar kabbamin daga wanda ake bin bashin wato wal hukumu hukunci za irin wancan ne shi ma baya halatta ai su shira su man yayin da wanda zai yi lamuni ya shirɗanta haɗin rage bashin minan magnuni daga wanda yake bin bashi amma ƙaggumin daga wanda za a lamuntan shi ne wanda ake bin bashi wato ana bin wani dubu ɗari lokacin biya ya yi daidiya biya ba ko kuma kafin lokacin biya sai kake to ni in baka biya ni ranka za ba zan ɗaure ba. sai dai idan ka ka mini wanda zai tsaya maka shi kuma wancan sai dai ɗauko wani ya zo sai ce to ni ba zan tsaya masa ba sai in za ka rage masa bakin ne ya zama dubu tamanin in dubu ka rage masa dubu ashirin ya zama dubu tamanin to ni zan biya zan masa garanto amma in ba ka ba zan masa ba to haramun ne wannan ba ba ba ba ba ya halarta suka ce wani yana daga cikin ba'awa ta'ajjal wato ka rage baki ka a rage maka baki ka shakanta a rage maka baki ka biya yanzu wasu malamai sun sa shi daga cikin riba suka ce baya halatta zai zama kamar da dubu ashirin din nan kyauta ne amma in ba a baka yanzu ba kuma ka ƙara dubu ashirin kuɗin ruwa kenan akan bashin da ake bi dubu tamanin misali to shi sa ba a yadda da rigin ba to amma anan malamai sun yi tafsiri cewa idan ajalin bai sauka ba kafin ajalin ne ka sharɗanta a rage maka bakin a rage wanda ake bin bakin bakin kafin ka masa garanto suka ce haramun amma in ajalin ya riga ya yi dama ran juma'a ne zai biya sai ran juma'a ta zo bai da shi kace za ka shi sai ce a ka hakuri haƙuri ka rage masa dubu ashirin zan baka dubu tamanin ni sai biya ni wasu ka ya halatta saboda a nan ajali ya riga ya yi babu abin da ake tsoro wannan kaga dama ne kai masa alkhairi domin ajalin biyan bakin yayin kaga dama baka da wata fa'ida a ciki baka da fa'ida amma in kafin ajalin ne kana da fa'ida domin bashin ka maimakon ya kai rana a cewa tun yau za ka karfe shi to kuma bashin akwai fa'ida a ciki ana samun matsala a cikin a shari'a to da haka suka ce in ajalin ya yi ko da ya shirkanta ka rage wa wanda ake bin bashin kafin ya masa garanto a ƙara masa sati dai in bai kawo ba zan biya ko zan kawo shi to wannan ya halatta amma idan ajalin bai sauka ba kuma ba ya halatta wannan malamai sun yi sabani a kan wannan sai ce wa bishtirakin wasiwa'in fil adad tazamunun kufifa fihi anwara wa bishtirakin a wajen tarayya wato a wajen tarayya akan wani abu da aka saya bashi wasiwa'in da daidaita fil adad a wajen adadin bashin da ake bin kun sai kaya na dubu goma kai ana bin ka dubu biyar ki ana bin ka dubu biyar kana da rabi yana da rabi to tazamunun kulamunci juna khufifa fihi an yi sauki a cikinsa an warat saboda ya zo daga wajen magabata a can ba mun ce alatta kace ka ce ni ila ni ce gaba kaga ka Ka karbi canji kenan kai kai masa abin da za ka yi ma ka kiranta shi ma sai yayi maka to sai aka ce idan kun yi tarayya a abun tare kuka sayi abu? kuma kun daidaita a lamari kowa rabi rabi sai alatta kowanne lamunci dan uwansa a cikin rabi misali kun sai ka wajen mutum dubu goma kowa na bin sa dubu biyar biyar rai yana da rabi sai mutumin ya ce to ni kan ba zan baka bashin ba rabin ba sai in wannan zai lamunce ka cewa in baka biya ba zai biya shi ma ne ya ce ba zan baka ba sai in wancan zai lamunce ka in baka biya ba zai biya sai kuka ce kun yadda aka ce wannan ya halatta kenan bashin sa dubu goma zai iya karba a wajen wannan zai iya karba a wajen a wajen wannan dama tare suka yi suka yi cikin kowa yana da wato ainihin rabirai suka ce wannan saboda magabata sun yi sauki a cikin ya halatta amma ilamunce ka wajen zaidi kai kuma ka lamunce ni wajen amru to shi wannan bai halatta saboda ai ka dan fa'idan ta kenan ka samu an rama maka abin da sai. wannan baya halatta domin shi lamun yana cikin babin al-ma'ruf abubuwa na alheri wanda idan ka yi su kana neman lada ne a wajen Allah subhanahu wata'ala sai ce wa fahha min ahli tabarru'ati wa sulfi man yumna'u kazzawjati wa huwa biwajhin aw bimalin jari wal aqlu minhu aw ala al khiyari wa fahha lamun ya inganta ne min ahli tabarru'ati daga mazuwa alheri wato wanda suka cancanci su yi alheri shine mutum mai hankali baligi wanda ba a masa wato so ba wato ba kai shi alkali aka hana shi tasarrufi da kudinsa ba da arzikinsa ba wannan su ne tabarru'at to ya halatta su yi wa sulusi da kuma sulusi kashi da cikin uku na dukiyar manyum na wanda ake hana amfani yayi amfani da dukiyarsa gaba ɗaya sai da izini kan zaujaji kamar mata kamar matan mutum ba ta iya tasarrufi da dukiyanta gaba ɗaya sai da izinin mijinta na farko ahlus tabarru'at yaro baya halatta yayi kyauta sai da izinin waliyinsa misali yanzu a ce yaro mafiyarsa ta rasu ya gaji kudi kamar miliyan goma to bai zai ya ɗauki miliyan biyar ya ba wani ba sai idan babansa ya yadda sai da izinin babansa to tunda da zai iya kyauta ba sai da izinin babansa ko waliyinsa wanda yake karkashin renonsa to ba zai iya zuwa ya lamunin bashi ya ce wani ka bashi bashi in baka biya ba zan biya to wa bashi daman ya biya tunda ba bashi daman yin alheri kai baka biya ba zan kawo shi kaga yadda ya kawo shi ba sai ya biya to wannan ba za a yadda da ba za a yadda da nasa saboda bai da daman yayi kyauta haka nan ma hukaci shi ma ba cikin alu tabarru'at at-tabarru' shine yin alheri shi ma ba wakati baya kyauta da abun sa, sai da izinin wali to sai ma wakati zo ya ce ya lamunce ka idan baka kawo bashin ba shi zai biya to wannan ba za a yi da wannan lamun ko kun ya zama ya zama a banza yawa in bai biya ba ma bara a nemi wakati nan ya biya ya biya bashin to haka nan al-mahjuru alayhi wanda aka masa hajaru da sababin taflisi mutumin da bashi yayi masa yawa wani yana bin sa bashi wance yana bin sa wancan ma yana bin sa shikenan sai masu bin sa bashi suka kai karan sojin alkali cewa su suna bukatan kuɗin su sai zama na abun da ya mallaka baya yi ba zai iya biyan bashin da ake bin sa ba shine mufallaf din to ana sai a masa tafdisi sai a masa hajaru a ce a sa masa takunkumi babu dama ya taba dukiyansa domin za a tsaya a lissafa nawa ke bin bashi a fesiyar da kaddarorinsa domin a biya bashi ko a rarrage bashin to sai a ce yanzu duk abin da ka mallaka kana da fili wuri kaza kana da gida waje kaza kana da shago wuri kaza kana da motar haya wuri kaza duka ba za a bashi taɓa su ba yanzu suna karkashin kotu abin da za a bar masa kawai shine gidan da yake zaune da abin da motar da yake hawa yana da dan abun hawansa da gidansa wannan za a kyale masa shi ya sarrafa shi amma sauran abubuwa duka za a za a kare to a lokacin da aka masa wannan takunkumi to bai halatta ya je wa wani garanto ba ya ce a ba wa ne bashi in ba a biya ba zan biya wannan ya zama shi ya bai da daman ya biya ne ko kuma an bashi bashin za a daure shi in bai biya ran kaza ba yace to zan biya a kara masa lokaci in bai biya ba zan biya wannan bai da wannan daman domin yanzu dukiyarsa ba ba hannunsa take ba to kaga wannan shine al-mahjuru fil kathiri wal qalil kenan shi ko dan kadan da dukiyarsa bai zai iya sarrafa ba bai zai iya sarrafa kuma mai yawa ba kadan ma bai zai iya sarrafa ba wa ballantana mai yawa kyauta ma bai zai iya ba bai zai iya yin sadaka ba sai da izini ballantana kuma ya ce ya lamunci wani ya ce zai biya bashin sa. idan wancan ɗin bai biya bashi ba to shine ma'anan wa ahli min ahli kenan wanda zai ba shi ne baligi mai hankali kuma wanda ba a masa hajaru ba a sa masa takunkumi a dukiyarsa a shari'a ba shine wanda zai iya yin wannan sai ce wa sulsi man yumna'u da wanda ake hana tasarrufi mai yawa a cikin dukiyarsa ai man yumna'u tasarrufil kathir min mali shi zai iya yi kaɗan-kaɗan amma ba zai iya mai yawa ba sai da izini to shi ma an hana shi ya yi a sama da fulusi sai dai iya shi shine kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa zai iya yi shi ne aka misali kan zauja ce kamar mace mace idan za ta lamunci wani ana bin sa dubu ɗari biyu ita kuwa duk awon wanda ta mallaka bai wuce dubu ɗari uku ba to baya halatta saboda ka ganin ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa amma in tana da dubu ɗari shida za ta iya lamuntan wani dubu ɗari biyu ka bar shi zuwa lokaci kaza in bai biya ba zan biya kaga in ta zo biya za ta ɗauki dubu ɗari biyu cikin dubu ɗari shidan ta wannan ko ba da izinin mijinta ba ya halatta ta kashe wannan kuɗi ya halatta ta yi wannan alheri saboda haka an mata hajaru ne akan sarrafa dukiya mai yawa amma kaɗan za ta iya za ta iya sarrafawa so haka nan marar lafiya shi ma an masa hajaru rashin lafiyar da ake tsammani mutum zai rasu shi ma iya sulufi aka ba shi dama ya yi tasarrufi na dukiyansa kashi ɗaya cikin uku to shi ma zai yi lamuni kashi ɗaya cikin uku na dukiyansa ba zai wuce ba in bai wuce miliyan ɗaya mallaka ba zai lamuni dubu ɗari hudu ko ɗari biyar ba sai dai dubu ɗari uku ko da talatin kashi ɗaya cikin uku wannan babu mai hana shi saboda wasiƙi ana yin sa a kashi ɗaya cikin uku dalilin da ya sa mace wato ba ta tasarrufi a cikin dukiyanta yadda ta ga dama sai dai in dan kaɗan ne saboda hadisin abu dawud manzon Allah ta alaihi yana cewa la yajuzu limra'atin adiyatun illa bi izni zawjiha baya halatta mace ta yi kyauta sai da izinin mijinta hadisi ne mai to wannan hadisin kamar ya nuna ko da ɗan kaɗan ne ma bai halatta ba sai in ta nemi izinin mijinta sai sa bin haza zahiri yace mace wani irin kyauta ba za ta yi ba sai da izinin mijinta ko da naira goma ba za ta bayar ba ba za ta yi sadaka da zuciyarta ba za ta taimaki wani miskini sai da izinin mijinta saboda wannan hadisin la yajuzu limra'atin a'iyatun illa bi izni zawjiha baya halatta mace ta yi kyauta sai da izinin mijinta wasu malayan kuwa suka ce ya halatta kuno ne ma ta bayar ba tare da izinin mijinta ba su kuma me dalilin su suka ce manzo Allah ta suna yayi wa mata wa'adi hadisin bukhari da muslim ya gargade su yace na ga masu yawancin ku yan wuta ne sai ce to kun sadaka ya ma ya ma kira nisa'i kun nisa'i tasaddaqna kun sadaka kun sadaka a wata ruwan wajen bi huli kunna koda da kayan adon ku ne a masallacin idi ne yace ya ga masu yawancin su yan wuta ne saboda suna butucewa mini kamar yadda wata mata ta tambaya ne yake kai su sama za ta ce ya furna da ashira wa nan la'an suna butulce wa miji suna yawaita tsinuwa to sai maza su ta ce su yi sadaka saboda sadaka tana hana mutum ya shiga wuta ittaqin nara wa law bi tamra ka kare kanka daga shiga wuta ko da sadaka ne da tsagin dino to da maza su ya ce ya kuma ta ku sadaka sai aka tura bilal da mayafinsa sai suka dinga cire yan su suna jefawa da abun wuyan su guda gudansu suna ta jefawa fi sabilillahi to sai su malamai suka ce to ai a nan mata sun yi sadaka ba tare da izinin mazajensu ba domin a masallacin idi ne kaga maza suna gaba mata na bayan yau suka nemi izinin mazajensu sai suka ce kawai mace za ta iya kyauta da dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba za ta iya to idan muka ce za ta iya ya za ka yi da wannan hadisin la yajuzu limra'atin atiyatu min la bi zawjiha ba halatta mace ta yi kyauta sai da izinin mijinta za ka yi da hadisi in kace ya halatta ta yi kaga maganan ka ta yi karo da wannan in kuma kace ba za ta yi ba kwata-kwata to ya za ka yi da wannan hadisin da manzala ya ce a yi kyau abin nan mata ku yi sadaka suka kama yi kawai take suka dinga bayarwa bilal yana ta tsibuwa a cikin mayafinsa kaga dole sai ka ba da amsa wa ɗaya daga cikin hadisan to shine malikiya sai suka tsaya a tsakatsaki suka ce idan kaɗan ne ya halatta saboda hadisin bukari da musulun ya makirar nisa'i ita na ya kuma ta kuyi talaka sai suka kama sadaka ai wannan kaɗan ne yi. ba dukiyar gidan suka dinga ɗebowa suna fitowa da ita ba Abun da ke jikinsu ne wanda suka je da shi amma wancan hadisin da yake cewa baya halatta mace ta yi kyauta sai da mijinta to in mai yawa ne saboda haka sai suka ce to shari'a ko ta bambance mai yawa da da kaɗan kaɗan auren shari'a shine kashi ɗaya cikin uku shine aka ce za ka yi wasiti a da shi mai yawa kuma in ya wuce kashi ɗaya cikin uku sa ka zo ka ce mace za ta iya kyauta da dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba idan bai wuce kashi ɗaya cikin uku na abin da ta mallaka ba amma idan ya wuce wannan to kuma sai ta nemi izinin mijinta na ba ta muna fahimta to shi yasa ba za ta yi lamuni ba ta ce wane na laminci wani nan in bai biya ka ba zan biya ka sai da izinin mijinta sai dai in bai wuce kashi ɗaya cikin uku to mazhaban malikiya a nan ita muka firin jarawa saboda mai kayi aiki da duka hadisan guda biyu aljamu aula min at tarji, ka hada hadisai biyu ka aiki da su shi yafi akan karin jar da ɗaya ka bar ɗaya suna dukkanin su sun inganta imalu dalilaini aula min ihmali ahdihima ba'ida tafiqiyya ka yi amfani da dalilai guda biyu ya ce akan ka jefar da ɗaya ka bar ɗaya domin mai dukkanin su magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ka jefar ka wanne ka bari sai kai aiki da su duka in ɗan kaɗan ne ya halarta ta yi kyauta da shi idan mai yawa ne kuma sai ta nemi izinin mijinta kuma kun shakka babu wannan zai sa zamantakewa mai kyau tsakanin miji da mata in aka saba kuma za a samu matsala don mace tana gadaran tana da dukiya kawai sai ta ce ta da filinta na wuri kaza ko gidanta na wuri kaza ba tare da shawari shawarin mijinta ba ai zai ji haushin ta zai ji haushin ta amma idan abu kaɗan ne ta bayar da zai damu ba aiki, za ta iya kyauta to sai da duk da haka kaɗan ɗin idan mijin ne ya siya mata to shi ma ya kamata ta nemi izinin miji sai dai in ya tsufa ne misali yanzu tsufawa ne ka zo ka cewa matar ka kai kuru ka dan tattara ka tattara don ka burge ta sai ka je ka saya na dubu arba'in ko dubu sittin sai kana gani ka burge ta ta yi sawa ɗaya biyu kawai shi kenan ni kai na zanin kinan kin daɗe baki sawa ai na kyauta da shi na ba wanke za Allah za ka ji za ka ji ba daɗi to wannan bai kamata ka yi kyauta da shi ba sai da ilimin ka duk abin da kai ne ka saya mata shi to in za ta yi kyauta da shi ta tambaye ka amma in ta ta saya shi kenan wannan dama ita ta sai kayanta dan kaɗan ne ba matsala to kaga ko dan kadan din ne in ba kai ne ka saya ba sai in ba kai ne ka saya ba za a yi kyauta da shi amma in kai ne ka saya to a nemi izinin ka in ba haka ba za a samu matsala to natan kuma in mai yawa ne dan mata nemi da nemi izinin mijinta yasa kaga idan mutum mawadaci ne sosai to bai cika damuwa da irin wa'annan abubuwan ba amma in talaka ne ba matarsa tana kyauta kai ma ba bukaci ne ta je tana ta ba wannan ta ba wannan ya zaka ji a ranka kuma zo ana matsa maka da kuɗin tafini ko kuma an yi maka tafini bashi ana cewa sai ka biya ni bashi na kuma ta je tana so su alherin kuma kaga za ka ji ba ba daɗi za ka ji ba ka ji daɗi ba sai sa wata mata da ta zo aka ce ta yi ta yi alheri matan abdullahi bin masud ta yi alheri ta je ta yi sadaka ta ce to wa zan ba sadaka zan iya ba mijina don shi ba bukaci ne maza su a ce eh ta je ta ba mijinta kaga wannan ya ce akan ta je ta yi abin nan ne so ina tina wani mutum ya taba tambaya na irin mijin hajiyar nan a wani gari ne amma ba gari nan ba ba ke tambayan ba kuma matan ne ta tambaye ne yana wuri shi in za ta yi kyauta fi yana ta shi kuma malamin islamiyya ne ya aure hajjiya mai kudi shi saboda yana rike da ka'idan ba ta yi kyauta ba sai da izinin <laughs> shi ne ran ta ɓaci tana tambaya mutum zai alheri da dukiyansa a ciki zai yi ba a tana kai a ta hajjiya shari'a ne shari'a ne inda yana da dama dama ya da ɗan yawa dole sai kin nemi sai izinin sa amma in dan kaɗan ne wannan zaki zaki iya yi to kila shi yana tunani maimakon a ba wani a bashi mana tunda shi ma mabukaci to kaga wannan sai lalata zamantakewar su to wannan shine abin da shari'a take duba don a zauna lafiya to mace ba za ta wani ta ce za ta biya wa wani bashi kuma mai yawa wanda ya fi karfin kashi ɗaya cikin na dukiyanta ko ta lamunci wani ta wani garanta ba sai da mijinta ya bada ya bada izini in bai bada izini ba to sai haƙuri ta nemi izini ko da babban ta ne ko kawunta to haka nan marar lafiya shi ma kaga an ba shi izini ya yi sarrafa dukiyansa kaɗan a cikin kaɗan amma ban da mai yawa saboda ne saboda magada sun fara hararo dukiyan za ta zama tasu sai ka zo kuma kana ta alheri ka ba wannan kare kamar mugunta kake musu kenan amma in lafiyan ka garau kana nema ba wanda ya sai ce maka ba za ka yi ba saboda ai ba hango mutuwa ba tukuna to wannan kuma saboda hadisin sa'ad bin abi waqqas manzala ta suma ya ziyarce shi ba da lafiya ya gaishe shi in gaisuwa mara lafiya manzala sun ana bibiyan sahabban sa don ne ya matsala ne ya jajanta masa kuma lafiya ya gaishe shi wannan irin abin da kyakkyawan tabi'a ce irin ta manzon Allah ta da iya zamantakewa da mutane in tabi'a ne zai je maka ya maka tabi'a ya gaishe ka to sai sai je je da Sa'd bin Abi Waqqas sai ya Rasulullahi kaga dai yanda ciwo ya kai ni wato yana tsoron kada kada ya rasu yana tunanin zai rasu sai ce to ya Rasulullahi ka sani ni ko ina da dukiya da yawa kuma babu mai gado na sai ya ta kwaya daya yanzu zan iya kasawa uku in ba da kashi biyu fi sabilillahi ita kuma iyar ta gado a cikin kashi ɗaya manzo Allah ce a ba zai yi ba yace to Rasulullah zan iya ribawa biyu in ba da rabi sadaka ta gado cikin rabi manzo Allah ce a yace ta yace to zan iya kasawa uku in ba da kashi ɗaya fi sabilillahi kashi biyu kuma ta gado a ciki manzo Allah yake fakulus akulutu fakulutu kafiru innaka an tazara warasataka aghniya khairan min, min an tazarahum alata yatakaffafuna an-nas manzo Allah ya ce to kashi ɗaya cikin uku kashi ɗaya cikin uku yana da yawa ba ka bar magadanka cikin wadata bayan ka mutu ya fi alheri akan ka bar su cikin talauci daga ba su suna bara suna miƙa mutane tafin hannu fi sabilillah babu daɗi to kaga wannan ce aka samu fa'ida guda biyu na farko cewa mafarko. shine ya halatta a yi sadaka da kulufin ko da bai da lafiya halatta ya wasu da kulufi ko ya kyauta da kulufi kashi da cikin uku don manzo Allah bai hana shi ba amma dai ya dingina ya ce abin da yawa yasa Abdullahi bin Abba ce da zai rage a kashi da cikin uku da ya ce don manzo Allah ya ce kulufi yana da yawa ba yana da yawa fa'ida ta biyu kuma yana nuna muhimmancin ka mutu ka bar wa 'ya'yanka dukiya ka mutu ka bar musu dukiya don kasu wahala in ka bar musu dukiya ka musu gata saboda wanda sun yake ka bar su da dukiyar shi yafi akan ka dare su suna bara da su tozarta idan ba su da shi wade wade ba su abinci wade ba su wurin zama wade biya musu makaranta duk wannan damuwa ne idan ba su da shi me rike su ma sai zama aiki ne ne rike su amma in suna da shi kin za a mutu a dukiyansu to za ka samu masu rikewa shikenan sai a dinga musu a cikin dukiyarsu ana sarrafa ta ana juya ta ana musu ko sai kadarori da kudin hayan ana musu kaga dai ka basu cikin wadata kenan to kai haka shi yafi akan ka kyale su a cikin talauci wannan ko baya karo da hadisin da manzon sa yake cewa ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali kowa daga cikin ku dukiyar magajinsa ne fi so fiye da dukiyarsa suka ce rasulullahi kowa ya fi son dukiyarsa akan na magajinsa wanda zai gaje shi sai ce a ai malu kama a kalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita wama siwa zalika fa anta zahibun wa tariqu linna ai dukiyanka shine wanda kake ya kare ko kai tufafi da shi ya tsufa ko kai sadaka da shi ka ajiye don lahira duk wanda ba wannan ba za ka tafi kabarwa mutane to kuma wannan abinda wannan hadisin yake nufi shine kar ya zamana kai tara kuɗin da kake yi don magadan kawai kake tarawa a in kai haka kai shirme kai shirme domin kai baka gina lahiranka da dukiyan ba baka ci ka more ba idan ka mutu ka bar musu gadon kuma in ba kashin arziki da su ba ya lalace ba su yi arzikin ba kowa ne ya yi wa ne bai ba sannan manzala kama ya cewa fastabiqul khairat ubangiji ta ya cewa fastabiqul khairat ku rige rige wajen ayyukan alkhairi to idan baka gina lahiranka da dukiyarka ba kana tarawa magada ne kawai baka yi aiki da wannan ayan kai kana so musu jin daɗin rayuwa sai kuma ka manta da lahiranka sannan kakan iya barin magaji da dukiya dukiyan kuma ta zo kafin ya girma ta lalace ba ta masa amfani ba kakan iya sa da talauci kuma ubangiji subhanahu wataala yayi masa arziki domin kila kai din ma ba gadon arzikin kai ba nema kai kana nema da kaɗan da kaɗan da kaɗan har Allah ta'ala ya azurta ka har ka samu arzikin da har kana iya barawa wani to sai ka ka riba abun biyu ka ajiye don magadan kuma ka ciyar da zuciyarka fi sabilillah kai taimako kai sadaka kai taimaki addini kai ma za ka fi jin daɗi kaga ka hada hadisin guda biyu kenan ka baro magadanka dukiya kuma kai sadaka din baka fifita dukiyar magadan akan dukiyar gawa amma wannan ka sai wannan kadaran ka sai wancan ka sai kana ta tsarewa baka sarrafa baka taimakon addini baka taimakon al'umma to ko wannan kana gina wa yayanka ne kawai to yayan kuma wallahu alim gaibu ne baka san su kuma ya da su sarrafa dukiyar ba baka da tabbas amma in ka taimaki bayin Allah to kuma su wayannan bayan Allah da ka taimaka su ne wanda za su taimaki ƴaƴanka domin komin dukiyarsu ai ba su da hankalin da za su tsare wasu abubuwa sai in akwai wayanda suke kula da su idan ka taimaka ƴan uwanka abokanin arziki to su kuma za su taimaki ƴaƴan albarkacinka in dukiyar ne ma za su ba su shawara su yi musu nasiha yadda ya kamata su sarrafa ta a babin tarbiya kuma za su tsaya da tarbiyyarsu saboda kai ma ka taimake su a lokacin da kake raye za su ci wato albarkacin mahaifinsu to da haka an hana a tara dukiya dun magada kawai sannan kuma an tar a bar wa magadan wani abu kaga sai ka tsaya tsakatsaki kenan to shi abin da ya shafi bamani sai mala ne ce wa hawa bi wajhin aw bi malin jari wal aqdu minhu aw ala al khiyar wa hawa shi shi lamunin bi wajhin ana yi da fiska shine ba min wato mai lamun ta fiska ma'anar lamun ta fiska shine ni zan masa garanto amma in lokacin yayi bai biya ba ba biya zan yi ba zan kawo maka shi in ya ga dama ka kai shi kotu ko ka san yadda za ka yi da shi ko kuma daman abun an riga an kai kotu sai ka je ka ɗauki belinsa idan ya ɗauki ajali lokacin da yake ga zai iya biyan wannan bashin sai ya ce kaza ga watan kaza zai biya to ni na ɗauki alkawarin zuwa wannan lokacin in bai biya ba zan kawo muku shi amma ba zan biya dukiya ba wannan shi ake ce masa ba mu waje to sai ya zamana idan baka kawo shi bane to zaka biya amma in ka kawo shi shikenan ka kubuta kuma ko gawarsa ka kawo kamar da za karanta a can gaba ko gawarsa ka kawo ka kubuta shikenan ai ka kawo shi din ko da haka ka gaba da ma sai dai a je a nemi a nema wajen magada to wannan shi ake cewa ba min wajahi na dau belin sa idan bai kawo ba kuma bai zo ba ni zan kamo shi in kawo muku shi shine nau'i na farko kenan au bi mali jari ko kuma jarin ne gudana ne bi mali da dukiya wato shine ba min mali kenan shi kuma ya cewa zai zuwa lokaci kaza in bai biya ba ni zan biya a zuwa tambaye ni to da haka idan bai biya bashin ba sai a neme ka kai ka biya in baka biya ba sai a kama ka daure ka domin ka ɗau alkawarin za ka biya yanzu haƙin ya dawo kanka ya tashi daga can domin ba don ka ce a sake shi in bai biya ba za ka biya ba ba za a sake shi ba to yanzu ya gudu lokacin biyan bashin ya gudu bai zo ya biya ba shi nan kai sai ka biya ko kuma bai samu daman biya ba shi nan kai sai ka biya domin ka ce za ka biya sai ce wal aqdu minhu za a karbi bashin minhu daga wajen wato shi wanda ya lamunin aw alal khiyari ko abi a wajen wanda aka lamunta aw alal khiyari ko abi zabi wato idan ka yi zamin mali cewa ka dauka za ka biya idan lokacin yayi in bai biya to manganu guda biyu magana na farko shi wanda wanda ake bin bashin za a je a nema a ce ya biya idan yace bayi da shi bayi da shi ba zai iya biya ba to sai a zo a neme ka kai da kai lamunin sai da kai garin sai ka biya wasu malaman kuma suka ce duk wanda ka ga dama za ka je ka tambaya shine a wadal khiyari din kenan ko ka je ka tambayi wancan shi wanda ake bin bashin kaga dama ka ce kai ila ba da shi ka je ka tambayi alladin da ya masa garanto din ka ce ya biya ka kuɗin ka in ya biya shi kuma sai ya je karɓi dukiyansa a wajen wancan domin ka biya din ba ka biya fi sabilillah bane ka biya ne a matsayin shi wancan yanzu shi kake bin bashi ai ba wai kyauta bane shi kake bin bashi maimakon ana bin sa bashi to wannan nau'i guda biyu ya faɗa akwai na uku shine zaminu talab wato na farkon ba mai mali shine babban idan bai biya ba wannan lokacin ni zan biya in bai biya ba dole in ka biya kalamun ki zaka biya kuɗi saboda haka daga ba sai ka je karɓi bashin ka wajen wancan wanda kalamun da akwai kuma ba min wajahi shine mai lamun ki fiska kenan shi daidai ya dauka kawai idan bai biya ba zan kawo shi bai biya ba bai zo ba ni zan nemo muku shi kuma in kawo muku shi wannan dole ya kashi in bai kawo shi ba sai ya biya sannan akwai kuma zaminu salaf shi kuma ya lamun cewa, nema ne ni ba zan biya ba in bai biya ba kuma ban ɗauka muku alƙawarin zan kawo shi ba amma in bai zo ba zan binciki inda yake in gaya muku inda yake shi kenan wane bai zo ba fa je ka nemo shi kila shi ya san shiga da fitansa da wuraren da yake zama sai ce lallai yana nan a lagos a gindin gada to za ka daga nan jimeta yola sai a tura police su je lagos gindin gada su je su kama shi eh aiki kawai cewa ga inda yake kawai a tabbatar da yana wannan wuri in ma a china yake ya fada ko a america yake ya fada ko a ina ne sai a je a same shi a wajen sai a kama shi shi bai da alƙawarin zai kawo mutumin ba bai dauki wannan alƙawarin ba ko da ka da da alƙawarin zai kawo shi to dole zai kawo shi amma ya nuna inda yake ne saboda haka sai a tura jami'an tsaro su je su dauko shi wannan shine ba min salaf kenan wannan shine fi sauki to amma shi ma fa in baka je ka nemo shi ba baka samo shi ba an abin nan an fahimci gazawanka to nan kuma za ka biya za ka biya wannan kuɗin domin ba don kayi wannan garanto ba ba za a bace ta ji maballanta na a neme shi a neme shi a rika shi sai ce wala tibara giriba man gummina in kad yu'addi daina man la ajina wa yasqutu dhamanu fi fasadi afil ladhi fihi dhamanu ba'di wa huwa bima ayyana lil mu'ayyani wa huwa bimalin haythu lam yu'ayyani wala kibara babu dura bi ribaman man bummina da yardan wanda aka lamunta wato wanda kace na lamunce shi idan bai biya ba zan biya ku to ba dole wai wanda ka lamunta su yayi daga ba wanda kai wa garanton ba rikici ne ake tsakanin mutum biyu ka biya ni dubu ashirin ina yake ba yace ba ni da shi to sai na daure ka sai ka ce a ka bar shi tafi zuwa wani lokaci ka ba shi zuwa ranar juma'a idan bai biya ba ni zan biya maka to shi wanda ake bin bashin nan ko ya yi da ko bai zaba wannan lamunin yayi ba a neman ba a neman yardansa ne dalili suka ce irkadiyu addad kirkadiyu addadain walla azina domin ana iya biyan bashin wanda bai izini a biya masa bashi ba abokin ka ne wani yana biyan sa bashin dubu hamsin to wani yau ne ajalin bashin mu baka nan yau ne ajalin bashin mu bai biya ni ba kuma zan tufe na walakanta shi zan tura masa polis zan tura masa yan sanda su je su kama shi zai ga walakanci to kai kun aminin ka dai sai ka ji abun bai maka ba sai ka ce nawa kake bin sa ba bashi ke dubu hamsin sai ka zara dubu hamsin ka ba shi. ko ba ni a kan nan mai mata ba shikenan na biya ka kaje ni zan je karba wurin ka to ba dama wai ce ta ah, ai wannan kyauta ka bani kawai ni ka nemi izini na ni A'a. Ah. domin ya halatta ka biya wa mutum bashi wanda bai maka izinin ka biya masa ba a bisa za ka karɓa a wajensa kun fahimci bambanci ba wai in biya fi ta bila aka yi kayi kowa ma zai yadda ko nan babu muhallin jayayya to amma ka biya ne don ya biya ka sai ka ce wane ya ce yana bin ka kuɗi to na biya maka yanzu ni nake bin ka bashi kaga mutum kirki ne zai ji dadi ya yanzu ka ga wannan kowace ya samu sai ya bashi duk lokacin da ka samu sai ka bani bare ce a tu ai ba da izini na bane tun da ka biya shi kenan kawai yanzu ni ba wanda yake bina ba shi baka da wannan dama in ya kai ka kotu sai ka biya wannan kuɗi sai dai idan akwai adawa akwai adawa tsakanin ku ba bokin ka bane ba aminin ka bane ba masoyin ka bane sai ya ji wani yana bin ka bashi shi ko wancan zai iya sassauta maka sai ce to bari in biya wa ne bashin nan ka kyale ni da shi ni zan karbi wannan shi. sai zai baka dubu ɗari ka kai na sai walakanta shi ne wataƙila cikin jama'a zai zo ta kome shi biya ni ba shi na to wannan ba a yadda da wannan ba domin wannan ba fi sabili lahi ba ya yi ne saboda wata manufa mummuna saboda mugunta ya wadatanta shi a wurin mutane to nan kan ba a yadda ba sai da izinin ba. amma in ba da wannan manufa ba da manufa mai kyau a babin taimako to ba za a ce sai an nemi sai an nemi izinin ka ba ko babu izini za a iya za a iya gami yana cikin babin isani Ba kyauta kyautata ko zuwan da ya maka ayar yaka ya taimake ka ko da ma ba a yi walakanta ka ba yanzu misali yana bin ka bashin dubu hamsin gobe ne biyan gashin ko ka da shi to ne biya maka ya ce kawai duran da ka samu ka biya ne bai maka alheri ba to kaga wannan ko da izinin ka ko babu zai to haka lamuni haka lamuni shine mutumin nan yace gobe ne biyan bashi in baka in bai biya ne ba zan daure shi sai ka ce a'a. za Allah ka bari in bai biya ka ba ka zo na rana a ce wani zan biya ka sai ka ce ka yarda shikenan ba dama wanda ake bin bakin nan aka yi wa damuni ne sai aje yarda ba kan me bai yarda Sau saboda alheri aka masa da alheri ne bai zai bai yarda ba saboda haka babu sharafin cewa sai ya sai ya abun nan sai ya yi izini shi ne ma'anar iskabiyu addadainu numan la'azina domin ana iya ba da bakin wanda ainihin ana iya biyan bakin wanda bai izini a biya masa a biya masa baki ba daga ba kuma a zo a karba a karba aure in inna ma'anan don wato ba ta yayin ne ko makamancin wani ba garfiya bane ta'aliliya ne Ya ce wa yasqutu dhamanu fi fasadi fi fihi dhamanu baki wa yasqutu dhamanu lamun yana tariya fi fasadi fi fihi dhamanu baki fi fasadi wajen bacin asali asalin fi fihi dhamanu baki wanda lamunin ya bayyana a ciki babin wanda ya bayyana wato idan mutum ya baka idan mutum ya kai masa lamuni yana bin ka bashi bashin dubu ɗari sai ce bai yadda ba sai ya kawo garanto kafin ya ƙara ɗaga masa ƙafa sai ka ce to ba damuwa ka ɗaga masa ƙafan in bai biya ba zan biya sai daga ba ka gani sai ma shirme ne bakin lalataccen bashi ne mai lalataccen shi shine karensa ne ya sayar masa ko giya ya sayar masa ko alabi. ko cinikin ma cece ne ana kiran sallar juma'a na biyu ana hudubar juma'a kai wannan cinikin kaga ciniki ya lalace kin to da makamantan irin waɗannan abubuwan wanda zai zama na cinikin dama akwai riba a ciki ko makamancin wannan sai ka ce a ah, to na cire hannuna tunda dama lalataccen abu ko kai wannan bashin dama ba mai kyau bane to ni ba ruwa na ni ban san akwai riba a ciki ba ni ban san kare ka sayar masa ba ko alade ko giya sai ka ce to ba ruwan ka shikenan ka kukuta kaga sai je ta fama da shi mulakanta je ma to duk sai ne dama haramun suka aikata babun alkhairi bane in ka taimaka masa ana ka taimaka masa akan sabawa Allah ko ba halatta ka taimaki mutum akan saba ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce wa hawa bima ayyana lil mu'ayyani wa hawa bima lin haythu lam yu'ayyani wa hawa shi bashin shi lamunin bima ayyana ga abin da ya ayyana ne lil mu'ayyini ga wanda ya ayyana in ka ayyana kake kai garanto na kudi ne to na kudi ne in kuma beli ne zaka kawo shi zaka kawo shi ne in zaka nemo shi zaka nemo shi tunda mun ce kala uku ne akwai zamin waji akwai zamin mali akwai zamin talaf to sai ce wa hawa bi mali amma garanton zai zama ne biyan dukiya ne haisu lam yu'ayyini idan bai ayyana ba idan ka zo ya kace a na lamunce shi na masa garanto ka bar ka bar shi kawai zuwa rana a ce to bai rana a ce ba biya ba to zo da zaka biya ba zaka ce a dama fa ni cewa ne zan kawo shi manufa ta zan kawo shi dai baka faɗa ba ko a manufa ta zan nemo inda yake ne in gaya muku ai ba a faɗa ba saboda haka ba za a baka faɗa ba yanzu zuwa nan dole ka biya in ajalin ya yi bai biya ba dole ka ne ka biya so da haka kenan in baka ayyana ba to kai tsaye zai tafi zuwa ga ni mali ne wato mai garanto na biya ba wa garanto na zan kawo shi ko zan nemo nemo inda yake ba saboda wancan shine asali dama ya zama idan baka biya ba zai biya kaga wancan cewa zan kawo shi ai duk kaga ba cikakken garan abin nan bane garanto bane so da haka sai a ce dole za ka biya domin ka baka abin nan baka ayyana baka kore cewa ba za ka biya ba sai tafi akan abun da yake na asali shine biya sai ce wa in bamanul wajhi jaa mujmala fal hukmu anna al mala qad tahammala wa in bamanul wajhi idan ne lamun ta fiska jaa ko kuma lamun ta fiska jaa ya zo mujmala a dunkule to fa hukumu hukunci annal mala tabbas dukiyan ta hammala ya dauka yace ka bashi kama abin nan ka daga masa kafa zuwa sati daya idan sati daya bai yi ba zan kawo shi to idan bai kawo shi ba sai ya biya kaga mujmalan kenan amma yace sati yanzu zuwa rana a to in bai biya ba zan kawo maka shi amma fa in ban kawo shi ba ba zan biya ba in ban same shi ba ba zan biya ba to kaga anan ya riga ko kore biya to ko bai kawo ba zai biya ba amma in ya zo a dunkule kawai yake zan kawo muku shi rana a to babu damuwa ku tsare shi sai baka kawo shi ba sai ka biya ka ka yi mujmalan a dunkule kenan baka yi tafsiri kace kace ainihin amma fa ni ba zan biya kuɗi ba ni da kuɗi amma zan kawo muku shi in ba in zan iya kokari na in kawo muku shi bai sai in ban abin nan in ban kawo ba kuma ba zan biya ba sai aka bar shi shi kenan zai iya kawo shi ana zaton zai iya kashi sai bai kashi mutumin ya gudu to bai zai biya ba amma cewa kawai in bai kawo in bai biya ba zan kawo muku shi sai kai shuru to idan baka kawo shi ba sai ka biya sai ce fal hukum hukunci annal malaka ta hammal cewa ya dauki wannan wato ainihin zuciya din dole sai ya biya ta domin wato bai bai abun nan bai sharɗanta cewa da zai biya ba tunda bai sharɗanta ba to kuma yana nan akan sai ya biya in kuma ya sharɗanta ce da zai biya ba to almuslimuna ala shuruɗin musulmai suna kan sharaɗin sai ce wa ja'izun zamanu ma ta'ajjala mu'ajjalan wa ajilin mu'ajjala wa ja'izun ya halatta zamanu ma ta'ajjala wato biyan abun da yake da jinkiri mu'ajjalan yanzu yanzu. Firamin gaba nawa dubu ɗari kuma za ka ɗaure shi da biya ka ba zuwa ranar litinin a eh, to ga dubu ɗari ba Ka ga ai bakin bi mu'ajjal ne abin jinkirtawa ne sai halatta a yanzu yanzu ka biya ai dama shi kenan baki kan ba dole sai ajalin sa yi kafin a biya ma amma sai dai duk da aka malaya ce dole da yake suna da fikihu suka ce bakin kala biyu ne akwai na kuɗi akwai na kaya mun bayyana yanzu idan kuɗi ne dama ran litinin za ka biya ni sai ka ce a ka bari in biya ka yanzu cikin nan sai ka karba za ma transfer ko za a baka ba ni matsala amma idan buhunan abin nan buhunan hatsi ne misali kamar a ce masara ce buhu goma sai muka yi da kai za ka biya ni ranan abun nan ranan kasuwar sun ranar shi take ci ne ranar ladi ranar ladi za ka biya ni a kasuwar sun kaga abin da nake nufi kana kawowa ne kuma zan sayar ne sai ka ce a dan biya ka ajiye ta tun ranar juma'a to ne kaga dama ka ce ban yadda ba a to ai zai tura maka kaya ne ai kila baka da fito ma inda zaka ajiye kayan baka da fito inda zaka ajiye ko da ma a zonki ne kila baka da inda zaka ajiye a fito sai ka ce a ban yadda ba sai ajali yayi to shi yasa shi ma lamuni idan kadara ne kamar a ce bunan shinkafa ko kuma a ce saniya ne ranar laraba a guro da za ka kanu ita sai ta bari a baka ita yanzu kawai to ina zan ajiye ta ta dora min ɗawainiyan kiwo da sauran to sai a bari sai ranar laraban a kawo ta to haka nan in garan su nema ba za ka taya ah, to ga saniyanka ko ga abin nan ɗinka ba sai in shi ya yi da sai da izinin ta amma yana abu ne kawai na dukiya ne za a tura ma kuɗi a kan ku za a ba kuɗi za ka sa aljihunka kaga wannan baya buƙatan wani ya ƙila ma murna za ka yi kana tunanin ma ya kai wancan lokacin ma kai hankalin ka bai kwanta ba sai a ba sai kuma wa ajirin mu'ajjala wa ajirin ya halatta a yi lamunin bashin da yanzu yanzu za a biya shi mu'ajjala a bisa wanda za a jinkirta yanzu ne za a biya bashin yau ranar alhamis in bai biya ba zan ɗaure ya kashe a na masa garanto mu bari zuwa ranar litinin in bai biya ka ba zan biya ka kaga bashin yanzu lokacin biyan sa yayi amma ba za a biya ba sai me sai nan gaba sai nan gaba za a biya ya halatta saboda me ya zama kaman ku dainin bi zamani wato kaman yanzu ne ma za a yi bakin da lamuni kamar yanzu yanzu ne ake son a yi a yi baki din da garanto kaga ba bambanci kenan da can baki ne ba garanto kuma lokacin yayi bai biya ba yake zai daure zai ka cewa ah, zan biya amma sai rana a ce sai a so ya halatta me yasa saboda kamar ma yanzu wani sabon bashi ne da can an yi babu garanto yanzu kuma bashin za a yi da me da garanto so da haka in ya da shi mutumin shikenan sai ka ɗauki lamunin rana a ce sai ka biya in bai biya ba sai ka biya kaga wannan abu ne wanda ba yanzu ba yanzu za a biya shi amma kuma ka nemi alfurma a ɗaga kafa zuwa zuwa rana a cewa. to wannan ya halatta babu wani dalilin da ya haramta shi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله